'yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba. yankin bai tsina na komai ba. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Yanzu abin da za su je su gani ya huce abin da yake cikin littattafan nan nasu da ake kira blueprint. shugaba mai shigowa wato ahmed bola tinubu kamata ya mai da hankali kan gudanar da wasu tsare-tsare wanda duk 'yan najeriya ga baki ɗayansu su ji cewa lallai zai taɓa rayuwarsu su saurari shawarwari su kuma nazari akan abubuwan da ya gudana ga gwamnatocin da suka wuce kurakuran da suka yi su yi kokari su ga sun tattoshe su kuma sun kawo bijiro da abubuwa na cigaban jama'a muna so gwamnati ta mai da hankali akan harkar noma noman nan yanzu abin da muke da abin da sarkake bukata taki in ingantaccen iri da kuma ba da ilimin noman ma. Yau shirin na ɗauke da tambihi ne daga masu fashin baki game da abubuwan da ya kamata sabbin shugabanni da za a rantsar a Najeriya nan da makonni biyu masu zuwa su baiwa fifiko a dakace mu. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara. ji ko ke sassa samura ya zamanto da ne mai madalla masu rare ranar 29 ga wannan wata na mayu ita ce ranar da za a rantsar da sabon shugaban najeriya wanda aka zaba a ranar 25 ga watan fabrairun bana kazalika wannan rana ta 29 ga watan na mayu ita ce ranar da sabbin gwamnonin jihohi 29 daga cikin 36 a Najeriya za su karɓi rantsuwar kama aiki. Yanzu haka dai masu fafutukar tabbatar da shugabanci na gari a Najeriya da ma 'yan siyasa da kuma masu jibantar al'amuran al'umma sun fara bayyana ra'ayinsu kan yadda ya kamata waɗannan sabbin shugabanni su tinkari ƙalubalen da ke gabansu. shugaba mai shigowa wato ahmed bola tinubu kamata ya mai da hankali kan gudanar da wasu tsare-tsare da zai gabatar a gwamnatinsa wanda duk 'yan najeriya gabaki ɗayansu kowace jam'iyya suke koma daga wani bangare suke su ji cewa lallai wannan tsari da ya zo da shi zai taɓa rayuwarsu zai inganta rayuwarsu ta wani fanni na al'amuran ƙasar nan haka zalika gwamnoni ma abin da ya kamata su kenan tunda kaga an samu akwai guraren da aka juya gwamnati mai mulki ta rasa damata ta ci gaba da mulki wanda wata jam'iyya ce sabuwa ta hamayya za ta zo ta yi mulki to su ma ya kamata su duba irin wannan yanayi su duba menene nasara ta kusa wadda za su iya gabatarwa da al'ummarsu wannan zai ba su karsashi ya ba su damar gina tsarin da za su gudanar da mulkinsu kuma jama'a ya kasance suna da karfin gwiwa akan yadda su gudanar da mulki a rage wannan batun hamayya da ta yi zafi a ƙasa da jihohi a nuna dan zaɓe ya wuce sai kuma a zo magana sha'anin mulki shi ko sha'anin mulki da ɗan adawa da 'yan jam'iyya masu ci duk ɗaya suke kamar abdulrazak alkali kenan shugaban ƙungiyar ocean a kano Najeriya, shi kuwa injiniya a dogar bari ruwai wani mai tsokaci game da lamuran tattalin arziki cewa yake cikin ikon Allah idan har an rantsar da wannan gwamnatoci da suka ci wayannan zaɓuɓɓuka na farko ana buƙatar duk jam'iyyar da ta ci yanzu maganar jam'iyya ya kamata a kau da shi kowa da kowa na gwamnati ne ko ya zaɓa ko bai zaɓa ba saboda haka kuma mutane kar su yi abin da za su ce za su yi ramakon gayya su zo su zauna su nemi shawarwari su ga abubuwan da ya kamata su yi na yadda za su gyara tattalin arzikin jama'a su sani cewa Allah zai tambaye su haƙoƙin mutanen da suke jagoranta saboda haka sai su zauna su duba su ga abubuwan alkawarorin da suke wa jama'a ta ɓangaren tsaro Yaya za a gyara tsaro ya za a gyara tattalin arziki Yaya za a samu a matasa aiki Yaya za a abubuwan da jama'a za su yi walwala don su ayyuka nasu gwamnati ba za ta iya ba kowa aiki ba amma in ta bada yanayi na walwala yanayi na tattalin arziki aiki zai bijiro ga mutane ta bangarori wanda yake cewa na private sector kuma shawarwari su saurari shawarwari su kuma nazari akan abubuwan da ya gudana ga gwamnatocin da suka wuce kurakuran da suka yi su yi kokari su ga sun tattoshe su kuma sun kawo bujuru da abubuwa na cigaban jama'a gaba a cikin shirin zamu ji abin da guda daga cikin tsaffin wakilai a majalisar dattawan najeriya ke faɗi game da wannan batu duka da an soci ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka Masu ware batun kiwon lafiya da sha'anin noma da kiwo na daga cikin muhimman al'amuran da ya kamata su babban shugabannin da aka zaɓa a Najeriya su baiwa kulawa ta musamman a cewar Comrade Salisu Gumel jagora a gamayyar kungiyoyin ci gaban al'umma a jihar Jigawa, Najeriya. Yana daga cikin abun kunya a wurin a ce har yanzu sai mun tafi wata kasar Afirka ko wata ƙasa wacce bata kai tamu ma inganci ba mu ce za mu je mu nemo lafiya. Har yanzu a maganar ilimi abun kunya ne a ce mun tafi ta kasar Afirka wacce bata kai kasar mu ba inganci a ce can za mu je mu nemo ilimi. Muna so gwamnati ta mai da hankali akan harkar noma. noman nan yanzu abin da muke da abin da bukata taki ingantaccen iri da kuma ba da ilimin noman ma an ce a yi noma mutane sun da sun koma gona suna yi amma akwai ilimin noman babu akwai ingantaccen iri saboda yanayin canjin eh, yanayi da muke da shi babu akwai taki babu to ina noma yake a ba waɗannan abubuwan da muka lissafa inganci kuma su ne abin da kusan duk talakan da yake najeriya na daga cikin abin da ya sa a gaba sai dai a nasa bangaren sanata mas'udu el jibril doguwa tsohon wakili a majalisar dattawan najeriya cewa yake gabanin daukar kowane irin mataki bayan rantsuwar kama aiki kamata ya yi sabbin shugabannin su yi garan bawul a littafin jadawalinsu na alkaura wanda ake wa walakabi blueprint da turanci domin su tabbatar da cewa ya yi daidai da bukatun talakawa na yanzu duk wanda ita takarar gwamna ya ce duk wanda ita karar dan majalisar tarayya ko sanatoci suka ce tafiya suka yi suka kimfen suka yi mutane alkawari waɗannan alkawaran da suka faɗa walau su ne suka sa jama'a suka zaɓe su walau wani kaddara ta sa an zaɓi waɗansu waɗanda ma ba su ba faɗi abin da za su yi ba to ko ma menene dai yanzu an riga an gama zaɓe waɗanda allah ubangiji zai wa ya ba su to ni a ganina babban kalubalen da yake gaban waɗanda aka zaɓa musamman gwamnoni ne. dole ne wadda yake neman gwamna to akwai lokacin da iya mutane alkawari bisa tafarkin wani abu da mai kama da littafin bukatun jama'a wadda ake kira blueprint saboda haka ni shawarar da zan basu shine yanzu abin da za su je su gani ya huce abin da yake cikin littattafan nan nasu da ake kira blueprint su dawo ƙasa su sake tara mutane su ɗauko littafin nan nasu na blueprint a sake kallon abubuwan da suke ciki su kalli abin da ike a ƙasa na gaskiya domin najeriya ta ta yau musamman jihohin nan namu na najeriya da bukatun mutane to sun canza sun fi karfin kana can kafin ka ci zaɓe ka ɗauko wani abu ka gina shi bisa tafarkin cewar ga abin da za ka yi wadda idan ka je kuma ka shiga cikin ofis ba shi za ka je ka tara ba. Kana nufin daga lokacin da aka yi kamfe a gama zuwa lokacin da aka kammala zaɓuɓɓuka abubuwa sun canza ne saɓanin yadda suke cikin wancan jadawali na littattafai da kafara? ai ba ma canzawa ba a najeriya na tamu daidai yadda al'amuran da namu yanzu muke kallon su domin najeriya nan ko da yaushe idan ka bata kwana bakwai to sai ga wani abu ya zo na kalubale ah to yanzu mamu da dawa ya san da cewa za a zo a yi wani maganar naira da zai wa isan irin kalubalen da naira da redesign ya kawo mana wa isan irin kalubalen da wannan rashin wuta ta najeriya ikawo da rashin lafiya da sauransu da ikawo duk waɗannan abubuwan fa bayan an yi zaɓe ne waɗannan bala'o'in suka zo ko kuma lokacin da kafin a yi zaɓe da kwana bakwai kwana goma sha hudu waɗannan abubuwan suka suka suka tabbata saboda haka kai gwamna da kaci ko ma ka sake kallon littafin ka ya zama yayi daidai da bukatun na mutane waɗanda zaka tunkara a cikin shekara waɗanda zaka yi kana gwamna. Sanata Mas'udu El Jibril Doguwa kenan tsohon wakilin Kano a Majalisar Dattawan Najeriya. Masu rare da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka. ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka mun kudai gan aikin talaka kan kai wannan ba maikinka